Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohas 6,170 da mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe ɗaya na daren yau Alhamis 26 ga watan Maris na shekarar 2026. Ga kanin labarai. Iran na duba wata shawara daga Amurka da ke da nufin kawo ƙarshen yakin da ke gudana a yankin tekun Gulf. Iran ta sanarwa masu shiga tsakani cewar dole ne a hada da ƙasar Lebanon a cikin duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta. Rasha ta nemi ta matsawa Amurka lamba ta hanyar yin ta yin daina ba Iran bayanan sirrin soji. Madalla A cikin shirye-shiryen namu za ku ji nasihar da Sanata Ali Indume ya yi wa mutanen garin Fulka a jihar Birnin Najeriya. Sannan kuma za ku ji sharhi kan rigingimun cikin gida na jam'iyyun siyasa a Najeriya. Daga bisani kuma muna ɗauki da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi tare da Yusuf Aliyu Harande. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Ɗahiru. amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Iran na duba wata shawara daga Amurka da ke da nufin kawo ƙarshen yakin da ke gudana a yankin tekun Gulf amma ba ta da niyyar shiga tattaunawa domin dakatar da rikicin gabas da tsakiya da ke ƙara faɗaɗa, in ji ministan harkokin wajen ƙasar Ajiya Laraba. Kalamun ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci suna nuna cewar Tehran na da wani ƙaramin shiri na shiga tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin matukar an biya mata bukatunta. Sai dai ya jaddada cewar musayar saƙonni ta hannun masu shiga tsakani baya nufin ana tattaunawa kai tsaye da Amurka, kamar yadda ya bayyana a gidan talabijin na ƙasar ajiya. Ya ƙara da cewar sun gabatar da wasu shawarwari a cikin saƙonninsu waɗanda aka miƙa wa manyan shugabanni, kuma idan ya zama dole za su fitar da matsayarsu. Shirin na shugaban Amurka Donald Trump da aka kira 15 point agenda ƙudurori goma sha biyar waɗanda aka aika su ta hannun pakistan ya buƙaci iran da ta daina ajiye sinadarin uranium mai ƙarfin gaske ta dakatar da aikin sarrafa uranium ɗin da kuma takaita shirin makami mai linzami na balastik kana da kuma dakatar da tallafin kuɗi ga ƙawayenta a yankin a cewar wasu majiyoyi uku daga Majalisar Ministocin Isra'ila da suka san da wannan shirin. A wani labari na daban kuwa, Iran ta sanarwa masu shiga tsakani cewar dole ne a haɗa da ƙasar Lebanon a cikin duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta da za a cimma da Amurka da Isra'ila, kamar yadda wasu majiyoyi shida da suka san matsayin Iran suka bayyana. Hakan na nuni da cewar kawo ƙarshen yakin yana da alaƙa da dakatar da har-haren Isra'ila kan ƙungiyar Hezbollah. Tashar Press TV ta Iran ta ruwaito a jiya Laraba cewar wani jami'in Iran ya ce Tehran na son duk wata yarjejeniya da Amurka ta tabbatar da kawo ƙarshen yakin ba kawai a kanta ba har ma da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya a yankin. Wani babban jami'in Iran ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters duk ajiya laraba cewar har yanzu Tehran na nazarin shawarar Amurka na kawo ƙarshen rikicin yankin da ya kwashe kusan wata guda yana gudana abin da ke nuna cewar Iran ba ta yi watsi da shawarar gaba ɗaya ba har yanzu majiyoyin shida daga yankin waɗanda suka nemi a sunan sunansu saboda muhimmancin batun. sun ce Tehran ta sanar da masu shiga tsakani tun daga tsakiyar watan Maris cewa tana neman yarjejeniya da za ta kuma dakatar da har-haren Isra'ila kan kungiyar Hezbollah ta Lebanon. Rasha ta nemi ta matsawa Amurka lamba ta hanyar yin ta yin daina ba Iran bayanan sirrin soji. Muddin kuwa Washington ba za ta dakatar da baiwa Ukraine nata bayanan sirrin soji ba. in ji shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a jiya Laraba. Zelensky wanda a ranar Litinin ya ce, rundunar leƙen asirin sojin Ukraine na da tabbatattun hujjoji marasa shakka cewar Rasha na ci gaba da baiwa Iran bayanan sirri. Ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ga waɗannan bayanan, amma bai bayyana cikakken bayani ba. yayin da yake magana daga fadar gwamnatin kasar a birnin kiev zelensky ya ce wasu jiragen yaƙi marasa matuƙa na drones na iran waɗanda ake amfani da su wajen kai har-hare kan dakarun sojojin amurka da ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya na ɗauke da wasu sassa da aka ƙera a ƙasar rasha ya ƙara da cewar ina da rahotanni daga hukumomin leƙen asiri da ke nuna cewar rasha na yin haka tana cewa ba zan ba iran bayanan sirri ba idan amurka ta daina baiwa ukraine nata bayanan sirrin shin ko wannan ba matsin lamba ba ne sai jaddada cewar lallai haka ne labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana daga gundumar columbia hukumar tsaron gabar tekun libya ta fara jan wani jirgin ruwa mai ɗauke da iskar gas mai narkewa na lng da ya lalace wanda kasashen yankin bahrum da dama suka yi gargaɗin cewar na iya haifar da haɗarin muhalli bayan ya yi makonni yana yawo ba tare da matuƙa ba kamar yadda gwamnatin haɗin kan ƙasar da ke tripoli ta bayyana jirgin mai ɗauke da tutar rasha mai suna Arctic Metagas wanda ke dauke da iskar LNG daga tashar Murmansk ta yankin Arctic ya kasance yana yawo tun farkon watan Maris lokacin da ma'aikatar sufurin Rasha ta ce jiragen ruwan marasa matuka na Ukraine suka kai wa hari ba tare da ma'aikata a cikinsa ba daga ƙarshe jirgin ya kusanto gabar tashar jirgi na ruwa ta zuwar da ke yammacin Libya. ƙasashen Italiya, Faransa, Spain da wasu ƙasashe shida na kudancin tarayyar Turai sun aika wasiƙa zuwa ga hukumar tarayyar a makon da ya gabata suna gargaɗin cewar jirgin na haifar da barazana ta gaggawa kuma mai tsanani ga wani babban bala'in muhalli. Ministan sufuri na gwamnatin Muhammad Al-Shu'abi ya ce a cikin wani saƙon bidiyo cewar an ɗora wa hukumar mai ta ƙasar ta Libya alhakin sauke kayan da ke cikin jirgin na Rasha. Ya ƙara da cewar ana haɗa kai ta hannun ma'aikatar harkokin waje da hukumomin Rasha da Malta domin ɗaukar matakan tabbatar da tsaro da zirga-zirgar ruwa a yankin na Bahrum. A ƙarshe kuwa ƙasar India ta sayi kayanta na farko na iskar gas daga hannun ƙasar Iran. cikin shekaru da dama bayan da Amurka ta ɗan sassauta takunkumi da ta ƙaƙabawa Tehran kan man fetur da sauran man da aka tace. kamar yadda bayanan hukumar da wasu majiyoyi uku daga masana'antar suka bayyana indiya ta dakatar da sayan makamashi daga iran tun daga shekarar 2019 sakamakon matsin lamba da takunkumin ƙasashen yamma bayanai sun nuna cewar tun da farko jirgin ruwan da ke dauke da kayan ya nufi kasar china jirgin ruwa mai suna aurora wanda ke dauke da lpg na iran duk da takunkumi ana sa ran zai isa nan ba da jimawa ba a tashar jiragen ruwa ta mangole da ke yammacin indiya kamar yadda wasu majiyoyi suka ce kuma bayanan hukumar suka nuna ƙasar ta kudancin asiya ta fuskanci matsanancin yanayi sakamakon tangarɗar jigilar makamashi ta mashigin ruwa na hormuz wanda yakin da ke tsakanin amurka isra'ila da iran ya haddasa a gaida yusuf aliyu harande da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc to yanzu kuma bar mu je ga rahotanninmu An yi kira ga mazauna garin Fulka da ke ƙaramar hukumar Goza a jihar Borno da su rungumi haɗin kai da zaman lafiya duk da ƙalubalen tsaro da ake fuskanta a yankin. Wannan kira ya fito ne daga Sanata Muhammad Ali Indume yayin wata ziyarar jaje da ya kai wa mutanen da suka rasa matsugunansu waɗanda ke samun mafaka a garin Fulka. Daga Maiduguri wakilin GTA Hausa Adamu Aliyu Gulde ya aiko da ƙarin bayani cikin rahotonsa. Ni wannan mamana Kirista ce, babana musulmi ne, haka kuma gidaje daya a goza haka muke zaman muna zaman lafiya. Mu zancen da ake yi muna magana wai genocide genocide wannan mu ba ga wannan abun ba don because a ciki abin da ya faru a goshe ba wanda bai shafe shi ba ni karan kaina ni mai magana ma na rasa uwa a ciki wannan abun. Sanata Ali Dume wadda ke wakiltar kudancin jihar Borno a zauren majalisar dattijai ya kai ziyarar ne domin duba halin da al'ummar yankin suke ciki sakamakon hare-haren ta'addanci da ya raba su da muhallin su kuma sanya su cikin kangin rayuwa. Ali Dume ya buƙaci al'ummar yankin da su ci gaba da kasancewa tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tare da gujewa dukkanin abubuwan da ka iya raba kawunan su. Akwai tsirarun 'yan uwanmu wanda suke can Abuja suna cewa ana kashe-kashen krista ne kawai a nan yanzu ma da krista da musulmi muna kwana a wuri daya a cikin kwano daya muke cin abinci saboda haka mu boko haram ne abokin gabanmu ba wai cewa krista kai musulmi ko abin nan ba ya kuma gargadi game da furucin da ka iya tayar da rikicin addini musamman batun yada jita-jitar kashe-kashe mabiya addinin krista ni wannan mama na krista ce babana musulmi ne haka kuma gidaje daya a goza haka muke zaman muna zaman lafiya saboda haka mutane suna so su nemi abincinsu da sunanmu to mu ba mu yafe musu Da yake jawabi a nasa bangaren dan majalisar tarayya da ke wakiltar ƙananan hukumomin Chibok, Dambo da kuma Goza a zauren majalisar tarayya Ahmed Jaha Babawo ya kirayi al'ummar yankin da cewa ba su da wani gari da ya wuce ƙaramar hukumar ta Goza don haka a wannan lokaci zaman lafiya shine muradin kowace al'umma. In kai Kirista ne ni musulmi ne, ni dan majalisa ne kai ba dan majalisa ni zai fara kashewa ma kafin nan ya kashe ka. Boko Haram kenan. Abin tausayi mutumin da yake zama a gidan gidansa da iyalinsa da komai ya koma yana kwana a primary school ko kuma a gindin itace ko kuma wani abu domin ya rayu ko kuma gidan makwabta ko abokan arziki kasan babu daɗi duk yadda lalacin gida gida ne ba za ka haɗa shi da gidan wani ba abincin gidanka kuma ya fi daɗi akan abincin kowaye ne ko da abincin gidan sarki ne. wasu daga ciki mazauna ƙauyen fulka sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da yadda suke gudanar da rayuwarsu kan kalubalen da suka shafi rayuwar gudun hijira gaskiya ban mu ba mu ga wani bambanci addini ba tunda suke yanzu a haka right now muna central primary school tare da musulmi mu zance da ake yi muna magana wai genocide genocide wannan mu ba mu ga wannan abun ba don biko a ciki abin da ya faru a goshe at least uh, rasuwa rasuwan da aka yi ba wanda bai shafe shi ba ni karan kaina ni mai magana ma na rasa uwa a cikin wannan abun yara na guda tara ba mai gida marayu ne babu ba ubansu duka kasan barno gaba daya muna fatan a mayar da mu cikin garirukan mu dukan mu a cikin ciyawo kurmi ga kayoyi ga komai ina nan a jeji na kwana na fita kam na ji zafi bai min daidai ba yara na guda takwas haka nan ina da ciki na tara alhamdulillah mun gode ma jama'a su suna dan taimake mana shi ya sha shi nan muna zama haka muna fama muna jira abin da Allah zai zo ya kasance mana da shi Adamu Aliyu Gulde GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Ana ka taimaki soja to ko gidan ku da daji, ko a bakin daga to ko gidan ku gun A Akasarin rikicin cikin gida na jam'iyyun adawa na da alaƙa da yadda wasu 'yan jam'iyya mai mulki ke ɗaukar nauyinsu, wanda a ƙarshe sai a ga jam'iyyar mai mulki kamar ita ba ta da matsalolin cikin gida. don kuwa muna gani a baya kamar yadda muke gani a yanzu a cewar farfesa abubakar umar kari na jami'ar abuja cikin wata tattaunawa da abokin aikinmu yusuf aliyu harande sa'an nan kuma akwai kwararan hujjoji cewa mukarraban bola ahmed tinubu idan ma shi kansa ba hannunsa a ciki su ne suke dasa iri na rigingimu da kuma fitintunu a cikin jam'iyyun nan sa'an nan kuma ana amfani da hukumomin gwamnati musamman ma hukumomin tsaro hukumar zaɓe da sauran hukumomin gwamnati don a rika wa mutane suna barin jam'iyyarsu suna komawa wata wannan ba abin burgewa ba ne duk wani abin da zai rauni zai yi tabo ga dimokuraɗiyya ba abin a yi hankoro da shi ba ne kuma idan ba hankali aka yi ba to watan wata ranar Kai-kai zai koma kan mashekiya waɗanda suke assasa wannan abu suna iya zama kuma su ne wannan abu zai zo ya da su ya dame su kamar dai yadda 'yan jam'iyyar pdp waɗanda da su ne suke wannan abun kusan su ne ake gallaza musu wannan fita da ake yi ba abu ne mai alkhairi ba dimokuraɗiyyar najeriya tana buƙatar adawa duka inda dimokuraɗiyya ta bunƙasa ta haɓaka an yi ne saboda adawa Allah misali a amurka amurkawa ba su taɓa yadda tun daga 1976 zuwa yanzu a ce wata jam'iyya tana da cikin jaye a gwamnatin tarayya da kuma majalisu ba shi yasa ma suka zo da wannan magana ta midterm election sai ka ga a mafiya yawan lokatai jam'iyyar take kan kargan mulki akan kada ita a lokacin wannan midterm election sai majalisun dokokin nan guda biyu congress majalisar dattijai da kuma majalisar wakilai ta fada hannun saboda akwai waɗansu masana demokradiyya waɗanda suke cewa ta tattara dukkan madafin iko a hannunta wannan wata hanya ce ta yi kama karya to saboda haka idan har demokradiyyar ake so a yi to dole ne a kama yan adawa a mara dole ne a bar jam'iyyun adawa su masu wansu ba lalle ba ne kuma ba ma abin alheri ba ne a ce sai jam'iyya ɗaya tilo ta yi ba kere ta tattara duka madafin iko hannunta wannan ba daidai ba ne ba abin burgewa ba ne ba kuma abin da za a yi an ƙoro ko cika baki a kai ba ne kuma duk shugaban da aka yi wannan a lokacin su to watan wata rana tarihi zai tuna shi akan cewa a ƙarƙashinsa ne aka yi na a dimokuraɗiyya To farfesa kana nufi kenan za a iya cewa waɗannan gwamnoni tafiye tafiye nan da suke suna shiga wa'annan jam'iyyu abu ne da yake nuna cewar al'umma su kada su amince da su kenan a ɓangaren siyasa? Maganar amincewa ko rashin amincewa wannan kuma wata magana ne daban amma abin da yake zahiri shine cewa wannan fita da shiga da suke yi suna yi ne kawai na ƙashin kansu ba suna yi bane saboda al'ummarsu suna yi ne kawai don su biya muradunsu amma waɗansu lokatai kuma jam'iyyunsu ne suka balbalce suka rabe suka dare to amma ita kanta darewan mai da na faɗa a baya ta faru ne saboda an kiɗa ta ne to saboda haka su masu kaɗa ƙuri'a da kuma al'umma sai su darje a su buɗe idon su su zurfin tunani su ga cewa menene alfanun wani gwamna ko sanata ko ɗan majalisa ko wane ne ya bar wannan jam'iyya ya shiga wata kuma zuwa yanzu waɗanda suka shiga ɗin ai an daɗe ana shiga me suka taimakawa al'ummunsu me suka yi na daban me aka gani a ƙasa me wannan shiga da fita daga wannan jam'iyya ta haifar musu to irin tambayoyin kenan da su al'umma za su tambaya sai su yanke wa kansu hukunci. ne motar siyasa ce ban koma waɗa da dangina. Ege inda mota siyasa ce ban saka waɗa da dangi ba, ballanta Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku da wannan sanyin safiya ta yau Alhamis, ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Kimanin makonni uku kenan da muka kwashe muna bibiyar irin halin da fannin ilimi ya tsinci kan shi, a jihar Bauchi. Duk kuwa da irin kalamai da mahukunta ke yi na cewar sun samar da tsari mai nagarta. Amma masana kuwa a jihar na ganin akasin haka. wakilinmu bala ɗahiru bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen nemo muna bakin zaren don feɗa biri har wutsiya akan halin da ake ciki a jihar yau ma bala cewa ya yi idan muka dan dawo baya kaɗan kafin mu je shi da duba karamar makaranta ita ce din primary ko mu ce nazari amma dai gwamnati ita primary take mm. abu da shi cikin wayannan kwanaki ko a shekarar da ta gabata gwamnatin jihar Bauchi ta yi alkawarin ɗaukan ma'aikata dubu goma wadda ta ce a goma nan dubu uku ta ware ne a bangaren malamai yanzu kuma ta mayar da a ɗauki sun farko dubu biyar a dubu biyar ɗin ta ce dubu biyu malamai ne ma'ana dai a nan a zahirance shine ta ba da fifiko a bangaren ilimi kana ga wannan zai taimaka ko kuma dai hakan ma akwai gyara eto eh da babu gara ba daɗi in ka duba a za a ce eh abu ne mai kyau tunda dai dama mun faɗa cewa an sa takunkumin ɗaukar ma'aikata wanda ya shafi bangaren ilimi to amma in ka duba yawan makarantu ka duba karancin malamai da ake da su a wayansu darussa musamman na kimiyya da turanci da wayansu abubuwa za ka samu dubu biyun da ake za a ɗauka ko a yankin sanata kwaya ɗaya in ka ce za ka biya buƙatar malaman ba zai biya ba to amma dai da babu gara ba daɗi kuma da hannu hausa suka ce gwanin mannau mm. so za a iya cewa akwai yunkuri ne mai kyau gaskiya yunkuri ne mai kyau amma ya kasa kuma akwai bukatan ma gwamnati ta gane ba ta da wani asara fa duk abin da za ta sa in dai a ɓangaren ilimi ne ko ba a yaba maka yanzu ba gobe jibi gata baka nan za a yaba maka domin sai an ga alherin abin da aka yi so gaskiyan Allah abu ne mai kyau amma ya kasa kuma akwai bukatar ma a daga takunkumin ɗaukan ma'aikata ne a bangaren ilimi abin da ya kamata ke kenan a jihar Bauchi eh kamar da yanda ake teacher service commission mm. a hukumar ɗaukar ma'aikata malamai su dinga ɗaukan malamai bisa bukata da kuma bisa kasafin kuɗi a shekara shekara haka kuma bangaren ilimin primary su ma a bar su ana ɗauka bisa kasafin kuɗi na ƙananan hukumomi wannan shi zai jawo darajar ilimi sabila da ko an yi gine-gine gine ko an sa kayayyakin aiki dole sai da wanda zai lura da gini shine malami kuma ko na'urori aka sa na zamani dole sai da akwai wanda zai lura da shi kuma ya koya wa ɗalibi shine malami so babu wani asara da gwamnati za ta yi to kuma uwa uba yanzu akwai abin da gwamnatin jihar bauchi ya kamata ta hanzarta ta yi la'akari da cewa gwamnatin tarayya ta shiga yarjejeniya har an sa hannu da kungiyar malaman jami'o'i wanda an ƙara musu kuɗi kusan kashi arba'in wa manya-manyan rukunin malamai guda uku da kuma dai ƙari na bai ɗaya wa sauran duk ma'aikata da suke cikin jami'a to kaga gwamnatin jihar bauchi yi sauri-sauri ta samu fahimta ko kuma turu ita wannan kwamitin gudanarwa ba su yi sauri-sauri a samu fahimta domin a samu yarjejeniya da gwamnatin jihar bauchi da kungiyoyin da suke cikin jami'o'i na jihar bauchi da manyan makarantu yadda za ta yi sauri-sauri ta yi ta aiwatar da wannan in ba haka ba ina so in tabbatar maka malamai da yawa da ma'aikata da yawa za su lale su je kafofin da za su samu ingancin rayuwa domin kowa yana yi ne domin ya rayu ka gane ya kamata shi sakamako na malami ba sai a lahira ba a duniya ya kamata ya fara cin albarkacin wahala da ya da kuma gudumawa da yawa wannan yana da wata alaka da al'umma ke ganin cewa zaka ga malami ne wanda gwamnati su dauke shi aiki amma yana da wata makaranta private wanda yake koyar koyarwa sai kaga cewa abinda gwamnati take bashi hmm. ya fi abin ake bashi a private school amma kuma makarantar da yake yin ta ta gwamnati ya ɗaliban sun fi fahimtar makaranta me yake kawo wannan eh to wannan kuma ai tuntuni aka sauka daga layi ka gane ko tsarin tattalin arziki na jari hujja yana ɗaya daga cikin abin da ya daɗa bata wannan lissafi ai da a ka'idoji ma malami da likita in kana aikin gwamnati so baka buɗe naka ka gane sai aka zo aka fara su dinga zuwa na ɗan ƙanƙanin lokaci part time daga nan ma sai aka sake sai suka koma kuma suna ma gina nasu ko makaranta ko asibiti ka gane ko wanda ya sa hankalinsu ya fi mai da hankali akan wayannan kuma shi yasa za ga yawanci malamai a makarantun firamare a makarantun sakandare har university ma idan malamai masu sukuni suna nan za ga ba su ka 'ya'yansu wayannan makarantun da suke koyarwan ko a firamare ko a sakandare ko a jami'a suna kai su na masu zaman kansu domin suna ganin da afsafi kulawa da inganci to wannan dole ne in ana so a yi tufkan hanci dole ne a ɗauki bukatun malaman a inganta su a biya musu bukatunsu kuma sai a gyara dokokin uh, da ya shafi gudanar da ilimi yadda za a sake dawo da dokan mm. da cewa sai dai in ka yi ritaya ko kuma in ka bar aiki wanda za ka zo ka yi wani. masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa shirin zai leka jihar kogi don jin irin halin da ake ciki a jihar abin da ya rage yanzu kuwa a jihar bauchi shine mahukunta su duba don cika alkawalin da suka ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe yanzu a madadin bala ɗahiru da ya taimaka shirin ya kammala da duk sauran abokan aikinmu da suka ba da tasu gudunmawa ni kuwa ma dugun shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a sha ruwa lafiya. Bissalam. Ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. Kungiyar kwallon kafa ta Fulham da ke can kasar Ingila tana dab da kammala sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan Samuel Ciku dan wasan dan tawagar kungiyar kwallon kafa ta nigeria mai fafata a wasan gefe yana zaman aro ne a kungiyar kwallon kafa ta Fulham din daga kungiyar kwallon kafa ta AC Milan inda yanzu haka ake dab da kammala cinikin dan wasan na zama dindindin a kungiyar ta Fulham. Masu ya kwallon kafa a turai sun shigar da kara a hukumance kan tsadar tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda za a yi shi a arewacin amurka magoya bayan kwallon kafa na turai fse da kuma kungiyar kare hakkin masu amfani da kayayyaki ta Iro consumers sun shigar da wannan karar ne mai shafuka 18 a ranar talata ga hukumar tarayyar turai koken nasu yana ɗaya daga cikin yadda tikitin ya yi tsada a wadan lokaci da kuma yadda hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafa ta duniya bata bayyana gaskiya game da wuraren zama a lokacin da ake wannan gasa ba daga nan kuma za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool inda dan wasan ƙasar masar mohamed salah ya tabbatar da cewa zai bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool a ƙarshen kakar wasan nan wanda hakan ya kawo ƙarshen zamansa a ƙungiyar dan wasan mai shekaru 33 da haihuwa ya sanar da yanke shawararsa ne a wani faifayin bidiyo mai taɓa zuciya wanda ya yi ta inda yake bayyana cewa abin takaici ne rana ta zo wannan ita ce rana na ƙarshe da take shirin barin ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool a a ƙarshen a wasan. daga nahiyar turai za mu leƙa nahiyar afirka inda kotun sasanta wasannin kwallon kafar tabbatar da karɓar ƙara daga hukumar kula da wasan kwallon kafa ta ƙasar senegal da ke ƙalubalantar sakamakon hukunci da aka yanke na wasan ƙarshe na kofin afirka da aka yi shi a ƙasar morocco na shekara ta da biyar. cas ta ce an shigar da ƙara ne ta hukumar kwallon kafa ta afirka da kuma hukumar kwallon kafa ta ƙasar morocco inda za a iya tunawa makon ta gabata ne aka hukunta ƙasar senegal wajen kwace nasarar da ta samu akan kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco a wasan cin kofin kwallon kafa ta nahiyar kasashen afirka bisa wasu zarge-zarge da ake mata a nan kuma kwamitin da'a na hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa ya fara shari'ar ladabtarwa kan manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta kasar congo picoport har guda uku ciki har da shugaban hukumar john guy moyolas bisa zargin rashin da'a a harkokin kuɗi Bala GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. Iran na duba wata shawara daga Amurka da ke da nufin kawo ƙarshen yakin da ke gudana a yankin tekun Gulf. Iran ta sanarwa masu shiga tsakani cewar dole ne a hada da ƙasar Lebanon a cikin duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da kuma Yusuf Mustapha Batsari wanda ya haɗa mana shirin da sauran abokan aikinmu ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.